Shafinmu na yau naki ne mai sauraron mu a koda yaushe wato Aljannata Ahmad. Da fatan kina tare da mu kamar koyaushe. rahim Rai dai kashi na biyu. Abdulkarim mahaifin abdalla 'yan asalin garin 'yar aduwa ne ta jihar Katsina. Duk famili ɗinsu 'yan boko ne tsantsa wanda suka riƙi bokon hannu biyu suke kuma ci da shi, da mazansu da matansu babu wanda bai yi karatu mai zurfi ba. da yake suna haɗawa da na addinin ma amma bokon ya fi ƙarfi sosai gaba ɗaya famili ɗin sun taso kansa a haɗe su ɗaya manufar su ɗaya ra'ayinsu ɗaya kuma burinsu ɗaya sai wasu 'yan matsaloli kaɗan da ba a rasa ba a kowane ahali gaba ɗayansu kansu a waye yake idanuwansu a buɗe suke a dalilin zurfaffen ilimin boko da exposure na rayuwa da suke samu a yanzu haka family house ɗinsu ne kawai a katsina amma kowanne su akwai nahiyar da karatu ko aiki ta cilla yake zaune da iyalinsa wannan dalili ya sa professor abdulkarim ya mai da kano gida domin a jami'ar bayero ya samu dukkan wasu nasarori da nasibi da ɗaukaka na rayuwa a nan kuma allah ya haɗa shi da dr hassana galadanci wanda ta fito ne daga tsatsan 'yan boko tsantsa ita ma da haka ɗaya ta haɗu da ɗaya ta bayar da biyu ‘ya'ya huɗu allah ya basu awal shi ne na farko ya yi karatu mai zurfi kuma ya rike mukaman gwamnati kala-kala a shekarar 1998 ne kuma aka naɗa shi ambasadan ƙasar Roshiya. Shekarunsa bakwai wata gwamnatin ta hau, ta sauke yawancin jakadun Najeriya na wannan zamanin ta naɗa nata. A waɗanda aka sauke har da awal, sai ya tattaro ya dawo gida ya faɗa harkokin siyasa. Da yake yana da nasibi nan da na ya lashe kujerar Kano ta tsakiya ya tattara ya koma Abuja. Bayan nan ya samu mukamin ministan shige da fice na ƙasa. Daga nan da ya mayar da Abuja garin zama da iyalansa, matarsa ɗaya Bintu da yara hudu. Na biyunsa shine Sani, tsohon ma'aikacin gidan Reka. Yayi ritaya yana zaune a garin Kano da matar shi amma Allah bai shi haihuwa ba sai awwal ya ɗauki ɗanshi Abdulganiyu ya bashi shi kuma ya masa rikon gaskiya da amana yanzu haka likitan zuciya ne babba a AKTH ya yi aure da kanwar matar Sani ‘ya'yansu uku na uku shine Abdullahi mafi sauƙin ra'ayi a cikinsa da sauƙin zuciya dukansu ya fi su kulawa da fahimtar karatu don tun da ya fara makaranta bai taɓa ɗaukan na biyu ba a rumfa kwaleji secondary school ɗinsa sannan ya wuce jami'ar Usman Dan Fodiyo ya yi digiri ɗin shi na farko a fannin agriculture ba wannan fannin yake so ba shi injiniyarin ne burin shi amma sai haƙura ya karɓi wanda ya samu a jami'ar Allah ya haɗa shi da amininsa alkasim abdullahi kura wanda shi ma ya fito ne daga garin kano za a iya cewa halayya da ɗabi'a ta yi daidai ta ƙulla su amintaka ta ban mamaki karamcin da baban abdullahi ya yi wa alkasim ya sa shi ya mayar da su yan uwa na jini a wajensa abota ta rikide ta koma yan uwantaka daga digiri na farko suka rabu kowa da garin da aka tura shi hidimar ƙasa daga nan profeso ya neman musu admission a jami'o'i daban-daban shi abdalla ya tafi roshiya ya sauya sabon karatu akan injiniyarin din da yake matukar so shi kuma alkasim ya dora da masters akan ilimin kiwon dabbobi wato animal husbandry ko kaɗan su bata sa abotarsa ta yi sanyi ba don suna yawan musayar sakonni kuma ɗaya kan je ziyarci ɗaya daga aljihun profesa har iyayensa suka ƙulla zumunci don ma malam audu mahaifin alkasim na ja da baya saboda status ɗin rayuwar ba ɗaya ba ne su 'yan ƙauyen kura ne masu takama da noman shinkafa ina so ina nan kasar gumin 'yan bukan wayanda gwamnati ta san da zaman su take dama da su a sha'aninnika daban-daban Tun a jami'ar usman dan Fodi abdullahi ya haɗu da jamila ya ga sultan ɗin wannan zamanin sun so su aure a lokacin amma mahaifin abdullahi ya ce aure ba yanzu ba sai ya yi ilimi mai zurfi haka suka haƙura ba dan sun so ba da yake idan an ce raboto babu uzuri har an sa ranar jamila da wani dan uwanta allah ya masa rasuwa bayan lokacin kuma ba a sake matsa mata akan lalle sai ta yi aure ba sai kwatsam abdalla ya dawo ganin halin da ya shiga na rashin jamila professor yanke shawarar ya yadda ya auren sai su koma can kasar da yake karatu har ya kammala Shi shikenan aka sa rana aka sha biki suka koma Germany tare a ran suka haifi yaran su biyu Muhammad da Fatima ita ma lokacin Jamila ta karbi kwalinta na masters a fannin agriculture a hukumar NNPC reshen Kaduna abdalla ya soma aiki daga nan aka mai da shi Delta State a nan aka haifi anwar da abdulhakim sannan aka mai da shi abuja aka kara masa matsayi bayan kwasa-kwasan da ya dinga fita kasashen waje yana yiwuwa ita kuma jamila tun zaman sa a kaduna take noman nomanta da kiwo abdalla na sapotin dinta, da aka duk sauye-sauye wajen aikin da ake masa bata bansa suna zaune da yaranta a kaduna cikin nasara gidan gona jamila ya dinga bunƙasa yana yaduwa a yanzu haka fresh milk yogurt da ice cream masu tambarin hamdala na fitowa ne kai tsaye daga wannan gidan gona. sannan tana noman tumatir wanda ake sarrafa shi zuwa na leda da gwangwani da kuma ketchup daga ɗaya ɓangaren kuma ana sai da farɗa-farɗan kaji masu rai da kuma gyararru busasshen kifi da ɗanye kai har ma da ɗawisu da duk wani nau'in tsuntsu da ake bukata a yanzu haka ma bayan wancan gidan gonar akwai wani babba wanda suke ciki sai da shi kayan marmari kaɗai ake nomawa sauran duka an ajiye ne don sha'awa da kwalliya da muhammad ya taso suka fahimci ba ra'ayinsa ɗaya da shi ba baya sha'awar wannan karatun bokon mai zurfi da cin rai shi dai burinsa ya kasuwanci ya zama mai kuɗi ya dinga taimakon bayan Allah Abdallah wani mutum ne mai girmama ra'ayin 'ya'yansa kan sha'anin rayuwarsu yana kuma ƙarfafa musu gwiwa a kan cimma burikansu amma duk da haka bai bar Muhammad haka ba sai da ya tafi ƙasar Russia ya haɗa digiri guda biyu a fannin economics sannan ya dawo Kaduna ya zama babban manaja a gidan gonan Jamila wacce suke kira da Amma mai kula mata da dukkan harkokin shige da ficen kuɗi da sauran abubuwa da yake abin da yake so kenan nan da nan sai ga buɗi da nasibi ta ko'ina cikin kasuwancin ya hutar da amma da zirga-zirga tsere da kuma faɗa da ma'aikata da 'yan kasuwa wanda take ma'amala da su masu cin bashi su gibiya kan muhammad suka soma auren famili don cewa ya amma ta zaɓo mishi shi ba zai iya rikicin 'yan matan wannan zamanin ba da amma ta tashi kyalla ido bata hango kowa ba sai hafsat 'yar gidan hawawu autarsa abdallah wanda take aure a zaria 'yarta kenan guda ɗaya mace sauran duk maza ne ta kammala secondary school tana neman admission a ABU sai ta sauya mata zuwa Kaduna. Wannan aure ya sha albarka family ya kuma ƙara wa amma kima da mutunci a familin sa Abdalla ganin ai ita ma tana da ƴan uwa bata je cikin sa ta zabo masa ba. Sannan Abdalla ya fi son Hauwa da cikin ƴan uwansa dan ita mijinta ba shi da hali sosai kuma tana karama mahaifiyarsa ta rasu. Da haka ba karaman murna suka yi ba. ‘Ya'yansu uku yanzu, mai sunan Amma suna kiranta da shahida, sai baban Hafsat suna ce da shi shahid, sannan karama haila. Fatima ce ta biyu, ita kuma Dubai ta yi nata karatun fannin interior design. Bayan ta gama ta yi aure a Abuja da Lukman, wani ma'aikaci a hukumar EFCC, ‘ya'yanta hudu, Salma, Salman, sai twins Hasna da Husna. Sai Anwar na uku, shi kuma a Singapore ya nashi karatun na medicine. Sai ya tsallaka America ya specialization dinsa akan kwakwalwa. Daga nan kuma ya soma aiki ya zauna a can Florida ya ƙi dawowa. Don na in yayinsa sai haƙura saka idan ya riga ya ji daɗin ƙasar. an yi sa'a da bai makalewa baturiya ba ya zaɓi mata aure a kaduna sunanta nabila kuma mamanta aminiyar ammace da haka shi ma sai zama kamar auren gida bayan biki suka tattara suka koma sai dai ƙarshen shekara su zo ganin gida ko kuma idan wani abu mai muhimmanci ya faru yarsu guda ɗaya ni nihila abdulhakim ne na hudu sai aiman da ke bin sa shi kuma aikin banki yake ƙarƙashin cbn a abuja shekararsa ɗaya da yin aure da farida a london suka haɗu inda ya karatu auta hanifa ita ma a dubai ta nata karatun a fannin architecture dan tun tana yarinya take da sha'awar zane-zane kuma allah ya bata hikima da basira idan ta zana gida ko mota kamar a buɗe a shiga bayan ta kammala karatu ne ta matsawa iyayenta sai ta fara aiki saboda haka duk inda aka tura takardunta san ɗauke ta da amma ta so bata matsala amma da baba ya sa baki sai aka wuce wajen ta samu aiki a kamfanin Julius Berger da kuma ɗan ƙasa Construction duka a garin Lagos amma sai ta zaɓi kamfanin ɗan ƙasa ta tattara ta harama tafiya bayan ta kashe shedin abi dan ya ce ta gabata gaban su duk motsin da za ta yi yana kallanta ko latin koma gida ta ba da kwakwarin dalili ba zai janyo mata asara aikin kuma ta san da hakan dan duk wanda yake wata kasar da zama ko karatu abi na da report akan sa da abubuwan da yake yi latin makaranta mutum in zai dau waya ya buga ya ci maka mutunci da kuma barazana idan ka sake to kai da wannan kasar haihata haihata da haka kowa yake taka tsantsan da abi yana da haƙuri amma fa bai lamunci wasa da shashanci ba. Akwai 'yar uwan mahaifiyar Amma da ke Sokoto, mijinta ya rasu. Ita Amma ta roƙa ta zauna tare da Hanifa a Lagos. Tunda ta ce sai ta zauna a can. Ita kan ba za ta iya barin mace ta zauna ita kadai a wani gari da sunan aiki ba. Shi kenan duduwa ta taho daga Sokoto. Ya Muhammad ya saka su a jirgi ya musu rakiya zuwa Lagos. Sai da ya ga komai ya kammala, Hanifa ta soma zuwa aiki, sannan ya mata nasiha ya musu sallama ya taho. Abdulhakim shine na hudu a wajen iyayensu. kuma tun da aka haife shi abi yake kauna shi fiye da kowa na farko dai shi kadai ne ya kama da abi din sosai sauran duk irin amma suke yowa na biyu ba shi da fitina da karamniyar yara sai dai ba shi da bakar zuciya kamar ta kutare dan hadda ya muhammad da suke kira da hamma yake cewa zai yi faɗa da shi balle fatima da anwar da yake saka su kuka da hanifa kadai suke shiri ita ma dan hidimar da take masa nesa yake ƙaunarta amma ita kanta idan ta yi masa ba daidai ba duka take ci amma takan ce ni ban san inda ka ɗebo wannan baƙar zuciyar ba yara uwarsu bata take su ba ubansu bai dake su ba sai ka zo kai ta jibgan min su saboda baka san zafin su ba an ce maka jakai ne su idan keke da keke za a yi ai kai ne bari a gidan nan kowa fari tas da shi kai ga kanin baki kirin kaman ba samu da sai baƙar zuciya idan na san haka ne da tun fara ban sa an saka maka sunan ubana ba idan amma tana irin wannan fadace fadacen babu mahalukin da ya isa ya murmushi ko dariya abdulhakim bai cire masa haƙuri ba ciki kuwa har da babban yaya kowa na da taban hannu ko haƙorin abdulhakim a jikinsa babu wanda yake shiri da shi a gidan sai abi shi yake tare masa idan tana zagin sa ko kuma idan ta zo dukansa tafi tafi sai ya zama kawai da abi yake iya sakewa ya magana mai zurfi shi kadai yake gaya wa damuwarsa ko walwalarsa cikin hikima abi ya janyo khalifa a jike mai da shi aboki ba ɗa ba dan ya lura da cewa yara irin su abdulhakim duka da fada da tsawa lalata tarbiyyarsu kawai yake yi sai dai a yi musu nasiha da lallashi da ban baki cikin hikima shi kaɗai ne bai bari ya tsallaka wata ƙasar yin karatu ba don ya tabbatar idan ya kai shi ƙasar turai ya zauna to babu mai iya sake tankwara shi a duniya ballantana a tirsasa shi akan ya bar ra'ayinsa a jami'ar ahmadu bello ya karatun sa na lo ya fito da kwali mai daraja ta farko daga malamansa cosmet ɗinsa babu wanda baya alfahari da shi saboda hazaƙarsa he's gifted abin da malamai ke gaya wa abi kenan suna yi masa murna baya barin kowa ya shiga personal life ɗinsa da haka bai damu da abokai ba sai waɗanda za a gaisa a yi karatu a raba a bakin gate daga mazan har matan idan kuwa alaƙa karatu bata haɗa ku ba to ko kallon arziki ba za ka samu daga gare shi ba ka idan za a yanka mutum a feɗe a soya a gaban shi idan ba a sa shi ba to ba zai shiga ba bayan ya kammala ne ya wuce makarantar horar da lauyoyi da ke lagos sannan aka yi fostar ɗinsa wata ƙasa zuwa maiduguri amma ne ya saka shi a mota suka tafi don ya samu masa wajen zama ya kuma tabbatar ya soma aikin kafin ya tafi wannan umarnin abi ne komai girman ɗansa baya bari ya tafi sabon waje shi kaɗai sai ya yi masa rakiya tare za su yi duk wani abin da ake bukata ga ɗalibi ko ma'aikaci sai ya tabbatar ka samu nutsuwa ka kammala komai ka so karatu ko kuma aikin sannan zai maka nasiha ya tafi ya barka to wannan karan lokacin ya yi daidai da kammala karatun anwar a singapore kuma ya fi khalifa bukatar iyayen nashi saboda hazaƙar da ya nuna a karatun shi da haka abi ya baiwa khalifa hakuri suka tafi da hamma shi da ammi kuma suka wuce singapore washe gari sai isa garin maiduguri lafiya ya muhammad yana tuki abokin shi bala muna kusa da shi ba wannan ne karo na farko da hamman ya je duguri ba ya je ya kai su takwas a dalilin bulama mali abokin kasuwancinsa wanda suke zumunci sosai sun sha zuwa taron ɗaurin rakan aure da wajajen rasuwa da bulaman don haka ya san gari sosai suna cikin tafiya suka yi aron gama da wata yarinya ɗauke da kula a hannunta sai sauri take rafkawa kamar za ta tashi sama ai kwadi yadda hamma ya so ya ratse mata abin bai yiwu ba saboda yadda take tafiya babu lissafi rabinta a titi rabi a gefen hanya a take ya barin makauniya da ita da kular hannunta su ya kokoluwar tashi nan da nan suka ɗauke ta suka yi asibiti da ita don ceto rayuwarta Allah ya taimake su a hannu ɗaya kawai ta karye sai 'yan ƙananan raunuka wannan tsautsayin ya faru ne dalilin ibtila'in da khalifa zai haɗu da shi a rayuwarsa don tun da ya ga wannan yarinya aka buɗe zuciyarsa aka sa masa ƙaunata ba 'yar ƙanƙanuwa ba a lokacin bai san cewa sunan abin so ba ya zata tausayinta yake ji abin bai yi tsamari ba sai da mamanta ta zo asibitin suka fahimci wata iriyar rayuwa famulin suke yi mai ban tausayi mara galihu duk da ba fitowa suka yi saka faɗa musu ba da kuma irin shakuwar da ke tsakanin uwa da yar mai ban mamaki ba zai taɓa manta abin da ya faru ba a lokacin lokacin da ta farfado ta yi yunkurin tashi hamma ya ce a'a yi a hankali akwai rauni a hannunki kallon hannun nata ta ga ya sha ɗaurin bature sannan an ja wata igiya daga hannun an sakala mata a wuya dan jimtai tana kalle kallen jikinta da ɗakin sannan ta buɗe baki cikin rauni ta ce ina kula ta ina kuka aje min ta? ke baki ga halin da kike ciki bane kike ta wata kula gold ne a ciki ko zinare cewar hamma sai lokacin ta samu damar yi masa kallon tsanaki cikin tsiwa ta bude baki ta ce ba gold bane ba zinare bane aljanna ce a ciki zaro ido yayi ya ce aljanna gaba ɗaya sai kuma ya dubi nurses din cikin damuwa ya ce anya ko bata bugu akai ba cikin sake jin haushi ta kada baki ta ce au bayan karya min hannu da kuka ya hauka zaka ka ɗora min to Allah ya baku haƙuri ko mene muku ku bari na kaiwa Amina kankara da lemon da na anso mata tun kafin sanar ke, dan Allah ba ta son zafi na san yanzu kishin ruwan sanyi na tare da ita da kuma fargabar rashin dawowa ta gida dan Allah ka ku siyar da ni ni kadai ce a wajen Amina an tura yaya na bara makaranta almajirai idan kuka siyar da ni ba za ta samu dan ake da mai taya ta aiki ba sai kuma ta sa kuka ajiya zuciya hamma ya sauki sannan ya hamdala da ya tabbatar tana cikin hankalinta sai ya sake matsowa gefen gadon ya ce kwantar da hankalinki yar ammi ba siyar da ke zame ba tafiya kike ba kya kallon titi tsautsayi ya gifta maka kaɗe ki a mota cikin surutun da lokaci ɗaya zaka gane na zafin ciwo ne da raɗaɗi ta soma magana au dama ta tsatsan taurarin da na gani mota ce ta kaɗe ni to ina kuka bar min kulata da ta murmushi kawai yayi sannan ya ce kafin na zaki iya kwatanta mana gidanku sai mu je mu ɗauko miki amintaki. taki dan a halin yanzu ba za a raba ki da wannan gadon ba sai ciwon ki ya warke ta mai lafiya ta ɗora a ta ma ihu wayyo allah amma kuma rai ku miyar ni gida wallahi idan baba ya dawo amma bata nan kwana zai yana dukanta da wayar lantarki shi da ko tsakar gida wata rana baya bata damar ta zauna wallahi kila ma kashe ta zai idan ta fito baya nan take amma da kalifa wanda bai tofa komai ba suka so gano matsalar yarinyar sun tabbatar a kiyasin shekarun da take da shi zafin ciwo kawai zai sa ta bankaɗa sirrin iyayenta da haka nos ta tsira mata allurar bacci kafin suka samu ta daina sumbatun da take yi irin wanda baki yake samun damar yi idan kwakwalwa da zuciya suka tafi aikin yajin aiki baba ba shi da tausayi kullum dukan ammi yake yi kuma baya ba mu abinci sai ammi ta yi Kauda da kauda turaren wuta sannan muke samu ya ce baya son mu ya bar mata mu ya ce kaddara ce ta saka shi ya aure ta ya ce ita din annoba ce tunda ya auro ta ya tsiya ce ya ce kafin allurai suka tare suka rufe mata baki bata kammala maganganun da suke yawo a cikin zuciyarta ba wayanda yau suka samu dama fitowa fili bacci mai nauyi ya ɗauke ta abu na biyu da ya rikita musu lissafi shine yadda amina ta ƙi yarda ta karɓi duk wani taimakon su musamman firicin da hamma ya siyo mata ya ce ya hutar da amina zuwa nemo kankara dan suka gano tabbas mahaifin yarinyar ne mai matsala don haka sun yi bala'in tausaya musu sun yi sallama da hamma akan zai koma khalifa kuma zai ci gaba da zuwa yana duba jikinta to a ranar ne asma ɗin khalifa ta tashi hankalin hamma ya bala'in tashi dan yana dadewa ciwon bai ta san masa ba sai gashi kuma ya tayar masa a wani gari ba a gida ba duk yadda ya so yi wasu amina sallama bai samu ba dole yankar masa tikiti suka hau jirgi suka tafi kaduna ya daɗe yana jinya kafin ya samu sauki duk da cewa jinya tashi guda biyu ce ga ciwonsa ga kuma ciwon tausayin yarinya amina da mamanta abi ya so a masa transfer ya sabis ɗinsa a kaduna amma ya kafe akan lalle sai mai maiduguri zai koma ba don kowa ba kuwa sai don amina haka suka sake komawa da hamma tun daga lokacin sai khalifa ya mayar da gidansa amina gidan zuwansa farar ɗaya wani irin aminci da shaƙuwa ya shiga tsakanin shi da ammin amina sai su yi awa biyu suna hira yawancin hirar tasu kuwa akan labarin rayuwarta ne ita da amina da yadda mahaifiyarta ta rasu ta barta tana jaririya da gaya masa cewa bata san kowa a sait din mahaifiyarta ba dan duk suna kamaru tunda babansu ya hana su ita suka yi fushi da ita ba su sake waiwayarta ba ta yi rayuwa ne tsakanin kishiyoyin mamanta da 'ya'yansu babu kala azabar da bata sha ba musgunawa da kyara da kyama har Allah ya sa ta yi aure da yadda ta rasa mahaifinta labarin dai mai tsayin gaske ne shi kuwa khalifa duk kalma ɗaya kara masa kauna amina take yi da burin taimakon rayuwarsa ta inganta ita da mahaifiyarta kullum cikin hidima da su yake sai dai ko a farce bai taɓa nuna mata alama za ta bayyana cewa yana son amina ba ko kallonta ma bai cika yi ba tsakanin su kawai gaisuwa wata rana ya je gidansa amina ya tarar da amin magashiyan cikin ciwon ciki mai tsanani Amina ta saka ta a gaba tana ta kuka kamar ranta zai fita. Sai ya dauke su zuwa asibiti. Bisan yana yi wa Amina irin wannan san ba sai da ya ga manta rai a hannun Allah. Wani matsanancin ta yake ji. A lokacin kam yakan zauna da ita ya mata nasiha. Idan bata ci abinci ba, da kansa yake zubawa ya bata. Ba halin shi bane yawan magana da fallasa sirrin zuciyarsa. Sannan mutum ne shi mai matukar kawaici akan abin da yake so. Da haka bai taɓa nuna mata alamar da za ta bayyana soyayya da yake yi wa ita yarinya Amina ba. sai dai tarin kulawa da hidimtawa da yake yi a gare su wanda mai hankali zai iya harbo jirgin sa. haka lokaci ya ta tafiya suna ƙara shakuwa kwatsam wata rana aka aiko masa da rasuwar professor abdulkarim a ranar ma ya je gidan su amina har ya masa sallama da yamma ya tafi sai gashi ya dawo da daddare amina ce ta buɗe masa kofar bai san dalili ba kawai sai ya dinga jin kamar ban kwana ya zo yi masa na har abada kamar ba zai sake ganin su ba jiki a sanye ya gaya wa ammin amina rasuwar ta yi masa ta'aziyya sannan suka yi sallama Hannan lambar wayarsa ta ce ya rubuta mata idan ya isa za ta kira shi ya ciro karamar jota ya yanki fefa ya rubuta mata ya bata amina ta biyo shi zaure don ta rufe kofar kawai sai ga yarinyar tana hawaye wani na bin wani cikin mamaki ya ce amina me yasa miki yake kuka ya faɗa cikin sanyi da dushewar murya kamar shi ma zai rushe da kukan girgiza kai kawai take tana share hawayen da basu daina zuba ba za ka dawo ko ta faɗa muryarta a raunane cikin mamaki ya ce za ki kewata ne amina ta daga kai da sauri za mu kewa ka sosai ya abdul first time a rayuwa da wani ya kira shi da abdul kuma rana ta farko da ta kira shi da sunan shi da tana da isasshen hankali da tunani za ta gane abin da yake ɗawainiya da shi cikin idan shi da action ɗinsa a daidai wannan lokacin amma ba ta da wannan wayan zan dawo da zarar an yi sadakar bakwai i will always be by your side amina insha Allah sai na inganta rayuwarki sai na cika cikawa ami burinta akan ki ki ci gaba da karatu banda wasa banda samari banda ƙawayen banza